من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ƙara ara mana rayuwa ya ba mu dama don ci gaba da wannan darasi muhimmi insha Allahu ta'ala wanda muke magana akan hanyoyin samun rayuwa mai albarka ana daliluka ila sa'adati fi duniya wal akhira idan ba a manta ba a darasi da ya gabata muna bayani akan gaban taqiqut tawasi bis sabr wanda muka ce ya kunshi tunatarwa akan lada da masu hakuri suke samu da kuma hali da al'ummar da ta gabace mu ainihin wato ta sami kanta wanda mun kawo wasu ayoyi a wannan lokaci irin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila mun kawo innan ayoyi mun kawo ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا دعاك قرآني نزل منجما يا سوكني منجما ma'ana gaba-gaba ana saukar da shi a bisa faruwan wani al'amari ko kuma a bisa yadda Allah ya saukar aka saukar da shi munajjaman me yasa saboda tabbatar da zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kenan wannan ya nuna warattalnahu tartila ƙur'ani karanta shi yana sanya a samu arzikin rayuwa duniya da lahira domin a cikin alkur'ani nan za a samu tauhidi nan ne za a samu aƙida a cikin alkur'ani akwai amrun wa nahyun ma'ana umarni da kuma hani cikin ƙur'ani akwai su sabiƙin akwai ƙissa ta waɗanda ainihin wato suka gabata a baya sannan kuma wa'annan abubuwa wanda suke kunshi a cikin alkur'ani tauhidi da aƙida umarni da hani labarin al'umma ta ta gabace mu dukkansu abubuwa ne waɗanda ta dalilinsu za a samar da ainihin wato tabbatuwan zuciya akan hanya madaidaiciya kuma wannan shi zai ba da dama zuwa ga samun rayuwa wata cike cike da ainihin wato arziki insha Allahu ta'ala domin da tauhidi da aƙida ake samun tahqiqul iman kamar da muka yi bayani a baya sannan da al'amur wan nahyu ake samun al'amalu salih ana aiki na gari ya zama ya samu sannan da ƙisosi na abin da ya faru a baya ga al'umma wannan da shi ake samun haƙuri da tsayuwa a kan abin da ya shafi da'awa da kuma ainihin wato harkoki na addini kuma wajen yin aiki da hukunce-hukuncensa wanda yake ƙara tabbatar da ainihin wato a tabbatuwa akan hanya madaidaiciya a duk lokacin da mutum yake aiki da dokokin Allah yake bin abin da Allah subhanahu ta'ala ya tsara to da wanne yake gadarwa kansa rayuwa wadda take ainihin wato mai albarka wannan kuma yana da alaƙa mai girma da labarai irin na mutanen da suka gabata a baya sannan misali akan wannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa kullan naqussu alaika min ba'in rusul ma nusabbitu bihi fu'adak sai Allah ce wa ja'aka fi hadhihi al wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin kamar yadda a cikin suratu hud Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa kullan naqussu alaika ai duk wannan da muke ba muna baka labari muke ba da labari a gare ka min ba'in rusul na daga ainihin wato labarin annabawa min an ba'in rusul na daga labarai ainihin a in an ce annaba'u labari ne wanda babu shakka a cikin sanda yake cike da gaskiya Allah ya ce ma nu sabbitu bihi fu'adaka abinda za mu tabbatar da zuciyarka da shi wa ja'aka fi hadhihi al haqqu wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin wani wurin Allah subhanahu wataala ya ce na nahanu naqussu alaika naba'ahum bil haq. Allah ya ce na hannu mu ne na kusu alaika muke baka labarin naba'uhum ainihin wato labarin wa'annan al'umma magabata bil haqqi ainihin wato da gaskiya wannan Allah yana magana ne akan ashabul kaf domin da yake ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa huda cewa wasu matasa ne suka yi imani da Allah sai Allah subhanahu ta'ala ya kare su da imani yanzu a matsayin misali idan za ka ɗauki suratul kafi ka fara karantawa da yadda Allah subhanahu ya ke magana a akan wayannan ainihin wato matasa waɗanda suke ashabul kaf wanda Allah yake magana a kansu cewa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda cewa matasa ne suka yi imani da Allah Allah ya kara musu shiriya mun ji kissan su yadda ya kasance hatta lokacin da suke kwance a cikin kogon nan suke barci Allah inda Allah ya ce wa darabna ala adanin fil kafi sinina adada kaga duk shekarun nan da suka yi Allah ya sanya kunnen su bai jin wani sauti balle wani hargowa ya dame su sannan kuma Allah yana juya su za zatal yamini wa zatal shimal ma'ana ana juya su Allah ya kula da wa'annan abubuwa saboda kare su kai hatta karen da ya mu'amala da su sai da ya samu wannan ainihin wato kariya wannan yake nuna cewa ashe zama da mutanen kirki tsayuwa inda mutanen kirki suke mu'amala da mutanen kirki yana sa kai ma ka mutumin kirki kuma ambace ka a cikin mutanen kirki don haka kenan wannan yana nuna mana cewa bibiyan ababen da ya faru a baya da abin da ya shafi aƙida da bin umarni da hani wannan yana sanya mutum ya samu rayuwa mai kyau a duniya wanda za ta gadar masa da rayuwa mai kyau ran da zai koma izuwa ga Allah subhanahu wata'ala misali idan muka dubi suratul fatiha Allah subhanahu wata'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكبوب عليهم ولا الضالين مكلونا سورة سورة الفاتحة وند الله سبحانه وتعالى من زال سيكراتا أم القرآن فاتحة الكتاب مبود القرآن قبادة التي الحمد لله رب العالمين دكا نوئي نقوديا sun tabbata lillahi ga Allah shi kadai rabbil alamina ubangijin halittu baki daya wannan sana'i ne hamdala ce godiya ce cikakkiya da jinsin ta gaba daya ga Allah subhanahu ta'ala wanda yake shine ubangijin halittu baki daya ar-rahman rahim wanda yake shine ar-rahman wanda yake kuma shine ar-rahim sannan maliki yaumiddin shine mamallakin ranar tashin alkiyama sai ce iyaka abudu wa iyaka na sta'in kai kaɗai muke bautatawa kai kaɗai ainihin wato muke neman taimakonka aka gabatar da aljari wal majurur saboda a hasarin wannan ibadan ya zama cewa Allah kaɗai ake bautatawa ai hasru na wannan ainihin wato al-isti'ana din ya zama cewa Allah kaɗai ainihin wato ake neman wannan a wajensa ai shi kaɗai ake neman wannan isti'ana ainihin wato a wajensa a nan baya faɗi wannan sai ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni ai ka shiryar da mu hanya wacce take ainihin wato madaidaiciya wannan hanya madaidaiciya fa ita ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai wa ni'ima sai ce kuma ghairil magbubi alaihim ba waɗanda ainihin wato kai fushi da su ba wala ba wanda suke batattu ba mun yi bayani da sharha daidai gwargwado akan wannan a majalisi da ya gabata don haka wannan yana nuna mana saƙon da yake cikin ainihin wato wannan sura wanda a duk rana muna karantawa manzan Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa Allah subhanahu ta'ala yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi cewa na raba sallah tsakanina da ainihin wato bawana manzan Allah sallallahu alaihi cewa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi mana bawana ya gode min bawana ya gode min wannan faɗa da za ka yi alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji malicinka ya ce wannan bawa nawa ya gode min hakika ba ƙaramin arziki ba ne ba ƙaramin nasara ba ne kuma ba ƙaramin matsayi ba ne ka ƙaddara da wanda kuma bai karanta ma wannan suratul fatiha ko bai karanta ƙur'ani ma ballantana kuma a ce ma ya karanta a cikin sallah sanai ci arrahmanirrahim rahim sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa asna alayya abdi mana bawana ya yabe ni ya tabbatar wa Allah suna da siffa wanda suke cika ko a gare shi ar-rahman ar-rahim sannan ya ce maliki yaumiddin sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa majjadani abdi bawana ya girmama ni don me ya ce maliki yaumiddin Allah wanda ya mallaki ainihin wato ranar tashin alkiyama sai ke cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a nan sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa mana hadha baini wa baina abdi wa abdi ma sa'ala wannan gaba an raba shi daga nan shine fasila an raba tsakanin Allah da bawansa iyaka na abudu kai kaɗai muke bautatawa cikon abin da ya gabata wa iyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimakonka wannan kuma na bawa ne kuma bawa zai samu abin da ya roƙa a wajen Allah sai ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dallin amin Allah ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan na bawa na ne gaba daya kuma abin da bawan ya roƙa ainihin wato zan bashi kaga kenan a wannan ainihin wato sura an hada aqida da tauhidi da umarni da neman taimakon Allah duk ya kunshi ainihin wato wannan ainihin wato sura gaba ɗaya wannan sura ta kunshi wa'annan abubuwa to bawan Allah kana mu'amala da wannan sura lokacin da kake karanta shi kana hararo ma'ana da sakon da yake ciki saboda ka kara samun natsuwa domin samun arziki ainihin wato na duniya da lahira sannan Allah subhanahu ta'ala ya tarbiyyantar da mu ma mu dinga yin addu'a saboda Allah ya ba mu tsari akan dukkan wata irin guguwa da za ta zo na rayuwa ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنا ونن الدعاء ربنا يا أبنججم أنا ونن الدعاء لا تزق قلوبنا ma'ana karka karkatar da zukatanmu la tuzik qulubana ya Allah karka karkatar da zukatanmu karka ɗauki zukatanmu daga hanyar da ya dace zuwa ga abin da bai dace ba ma'ana kamar ta kana ce ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan daidai la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana bayan ka shiryar da mu ma'ana ya Allah karka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma sannan ya Allah wa hablana ka ba mu kyauta min ladunka ai min indika daga wajen ka rahmatan wata irin rahama bin nakira rahmatan wata irin rahama ya Allah muke bukata ka ba mu kyautanta innaka antal wahhab dama kai alwahabu ne ma'ana mai bayarwa kyauta ba tare da an yi wani abin da sai an yi don a cancanci ainihin wato abin da za ka bayar ba a nan yana nuna mana in innaka antal wahabu alwahab a nan shine Allah ya baka kyauta ba tare da wani wahala a gare ka ba kaga kenan irin wayannan addu'o'i yana da kyau mu dinga yin su saboda samun arziki da rayuwa sannan kuma mu yi ƙoƙari kuma mu dinga gwagwarmaya wajen ciyar da addinin Allah gaba tare da masu yin gwagwarmaya don ciyar da addinin wannan duka hanyoyi ne wanda zai ba mu tsira rayuwa mai kyau a nan duniya sannan kuma ya ba mu tsira ran da za mu tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin misali a cikin suratu ali imrana Allah subhanahu wa ta'ala na cewa وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانا شيني abin كيف هذا باين الله Allah wanda Allah ya ba su arzikin rayuwa a duniya da kuma ainihin wato lahira Allah ce wa ka ayyin min nabiyin ai ma'ana da yawa daga cikin annabawa katala ma'ahu ribiyun ma'ana sun yi yaƙi tare da su ribiyuna ma'ana masu tarbiyyar mutane masu karantar da mutane masu nuna mutane ainihin wato aikin alkhairi sun yi gwagwarmaya tare da su kafirun masu yawa Allah ya ce fama wahanu ba su gajiya ba ba a so ka fara ka tsaya kamar yadda suke fara suke faɗa ba mu fara dan mu daina ba to wannan akan aikin addini ya kamata wannan akan ayyukan alkhairi ya kamata don haka fama wahanu bu su ƙasa a gwiwa ba bu su gajiya ba lima asabahum saboda abin da ya same su fi sabilillahi don ciyar da addinin Allah gaba duk abin da zai same su a hanyar ciyar da addinin Allah gaba wannan abun baya sanyawa ainihin wato su samu rauni wa ma ba'ufu Allah ce haka ba su zamu samu rauni ba mana rauni bai kama su ba wa masakanu sannan kuma ba su cije sun tsaya ba mana sun zama sun ci gaba da gwagwarmaya sannan kuma wallahu yuhibbul wallahu yuhibbus sabirina Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu hakuri mana yana so masu juriya masu haƙuri masu tsayuwa wanda in sun tsaya kan abu suna tsayuwa tsayuwa tsayuwan mai daka ma'ana ba sa juyawa da baya to wannan a kan abin da zai amfane ka a duniyarka da lahirarka nan ya kamata ka tsaya ka dage ki tsaya ki dage ba tare da ainihin wato mun juya baya ba Allah subhanahu ta'ala ce wa ma kana qaulahum ba abin da ya zama daga maganan su sai dai kawai illa an qalu face kawai zaka ji suna cewa rabbana gfir lana ya Allah ka gafarta mana ma'ana rabba lana ya Allah ka gafarta mana zunubana zunubanmu mana suna aikin alkhairi amma suna itirafi kuma da cewa su masu kurakurai ne rabba lana zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da ayyukan da muka wuce gona da iri wajen aikata shi na laifi shine israf mutum ya zama ya wuce gona da iri extravagance ya wuce gona da iri wajen aikatawa fi amrina cikin al'amuranmu ya Allah nan da can wani abu ya faru wasabbit aqdamana sannan ya Allah ka tabbatar da digadiganmu akan hanya wansurna alal qaumil kafirina sannan ya Allah ka tabbatar ma'ana wansurna ya Allah ka taimake mu alal qaumil kafirina akan mutanen da suke kafirai ma'ana kaga suna aikin alkhairi suna roƙon Allah suna neman Allah subhanahu ta'ala ya musu jagoranci haka nan ma duk ainihin wato abin da kake aikatawa hatta abin da kake neman Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka a kai ya kamata ya zama kana tsayuwa yanda ya kamata kuma kana neman agajin Allah subhanahu wata'ala ainihin wato ya taimake ka akan wannan al'amarin domin duk abin da za ka aikata sai ka nemi taimakon Allah kai hatta aikin alkhairi in kana aikatawa kana roƙon Allah a lokacin da kake aikatawa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya karba maka wa iz yarfau ibrahim alqawaid min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ka gani suna dagawa wa iz yarfau ibrahim alqawaid min albayt tuna lokacin da annabi ibrahim suke daga gugu na ainihin wato ɗakin ka'aba wa isma'il da shi da ɗansa isma'ilu dukkan su mai suke cewa rabbana ya ubangijinmu taqabbal minna ma'ana ka karba mana wannan aiki ya Allah innaka anta sami'ul alim kai ne a sami ma'ana kana ji Allah bi ma'ana alim kuma kana masani akan abin da ainihin wato muke aikatawa to wani yana da kyau mutum yana gudanarwa da aiki yana kuma neman agajin Allah subhanahu wataala a kai sannan mu sani a duk lokacin da za ka gabatar da wani aiki ko kake tsaye akan hanya madaidaiciya kake neman ya rayuwarka zai zama rayuwa mai kyau a duniya don ka samu arzikin rayuwar lahira to ina tabbatar maka cewa sai an dinga samun wasu ainihin wato abubuwa da za su dinga zuwa maka al'arat wato abubuwa da za su dinga bijirowa masu kyau ko munana wanda za su zama cewa ainihin wato suna samun ka amma duk da haka ɗan uwa 'yar uwa kar wannan ya sa ainihin wato ku gajiya sai dai a ƙara jajircewa a ƙara tsayawa wani Allah kana amfani da dukiyarka ko kina amfani da dukiyarki wajen ciyar da addini sai wani abu ya faru a cikin wannan dukiyan to kar wannan abin ya tsaya ya saki ki tsaya ko kana kokarin gwagwarmaya kina kokarin gwagwarmaya a dinga hantarar ki ana faɗa ababen da bai dace ba wannan duka kar ya sa a tsaya a ƙara kokari a ƙara jajircewa a ƙara tsayawa a tuna faɗin Allah subhanahu wataala cikin suratul ankabut alif lam mim ahasiban nasu أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا ألمن الله الذين صدقوا ولا ألمن الكاذبين كدو بإرم وإنن آيوي الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم سيتي أحسب الناس وانا استفهامين استفهامين أحسب الناس yanzu mutane tsammani أن yi an yi turaku a an ya kulu amanna kawai don sun ce sun yi imani an ya kulu amanna don kawai sun ce sun yi imani sai Allah ya rabu da su Allah ce a hasiban nas yanzu wannan shine abin da mutane ma'ana suke tsammani ma'ana bai kamata tsammanin su ya zama haka ba kawai don an ya kulu amanna don sun ce sun yi imani shi kenan a rabu da su wa hum la yuftanun su din ya zama ba za a jarrabe su ba Allah ma'ana ya ce ba haka al'amarin yake ba ba haka tsarin Allah yake ba ai walakad fatanna alladhina min qablihim Allah ce ai mun jarrabi wa'anda suka zo ainihin wato a bayansu ko dai al'umma da ta zo a bayansu ko mutanen kirki da suka gabace su Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe su me yasa Allah yake wannan jarrabawan sai Allah ya ce fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu saboda Allah subhanahu ta'ala ya san su wane ne imanin su na gaskiya mana su wane ne imaninsu na gaskiya su wane ne da gaske suke addinin imanin na gaskiya ne ba ruɓaɓɓiyar imani ba ce wala ya alaman alkadibina sannan kuma allah ya san su wane ne makaryata ma'ana waɗanda suke yin ainihin wato karya cikin al'amuransu ba da gaske suke yi ba kawai yaudara ce to allah yana gwadawa ya yi jarrabawa don a ga su wane ne na gaskiya sannan kuma a ga suwa ne ne ainihin wato na ƙarya kai hatta a addini ba ka samu sai ka tsaye yadda ya kamata da haƙuri waja'alna minhum ya haduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun cewa waja'alna minhum immatan Allah ce muka sanya daga cikin su immatan waɗanda suke shugabanni haduna bi amrina suna shiryarwa da umarnin mu. lamma sabaru wannan fa lokacin da suka yi hakuri ne wa kanu bi ayatina yuqinun sanin suka zama game da ayoyin Allah subhanahu wataala yuqinuna ma'ana suna da yaqini kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din ma'ana bis sabr da yin hakuri wal yaqin da yaqini tunalul imamatu fid dini ake samun shugabanci a cikin addini don haka lallai wannan yana da matukan mahimmanci dan uwa yar uwa idan muna so mu samu arzikin rayuwa to dole mu yi hakuri hatta wajen bin dokokin Allah fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum athiman aw kafura sai kai hakuri don haka duka wayannan yana nuna mana cewa sai mun yi hakuri mun kuma tsayu akan abin da ya dace sannan kuma mu ainihin wato cin nasara a cikin rayuwa gaba ɗaya amma idan ba a samu wannan ba to za a ta samu matsaloli kuma za ka yi ta ganin abubuwa masu yawa a matsayin misali man zala sallallahu salina cewa bada gariban wasa ya udo ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba a rayuwa za mu ga abubuwa masu yawa za mu ga abubuwa masu yawa za mu ga ababen da ba su dace ba za mu ga ababen da suke munana za mu ga kaza kaza amma mu yi haƙuri addini bada a gariban ya fara a matsayin bako manzo Allah ya ce wa sayaudu ghariban sallallahu alaihi wasallam sannan zai koma nan gaba a matsayin bako sai Allah ya ce manzo Allah ya ce fatuba lil ghuraba ma'ana gidan aljanna ta tabbata ga waɗanda suke alguraba su ne su wane ne alguraba waɗanda suke kyautatawa a lokacin da mutane suke batawa ana lokacin da mutane suke lalatawa lokacin da mutane suke wargazawa su kuma suna ƙoƙarin setawa su kawo abubuwa ainihin wato yadda ya kamata kuma a tafi a bisa ainihin wato yadda ya kamata don haka shi yasa ma Allah yake turowa duk ƙarshen ainihin wato mi'ata sana Allah subhanahu ta'ala ya turo da wani wanda zai zai zama mujaddadi wanda zai jaddadawa ainihin wato al'umma addinin su addinin ya dawo kamar yadda ainihin wato ya kasance a baya me yasa saboda irin matsaloli da ainihin wato ake samu na rayuwa don haka 'yan uwa duk wanda yake bukata ya samu arzikin rayuwa to ya bi tsarin Allah subhanahu ta'ala ya tsayu akan abin da ainihin wato ya kamata idan yayi haka zai ci nasara zai samu nasara kuma zai kai izuwa ga gaci amma idan mutum ya zama ana a fantama a rayuwa ya zama shi ma ya zama inna rudukoi kowa yake bi to sai ya zama ainihin wato mutumin da bai da mafuskanta kenan wanda bai san dalilin da ya sa Allah ya halicce shi ba bai san me yasa ainihin wato ya zo duniya ba bai san me aka tanada masa idan ya mai kyau a duniya ko kuma me aka tanada masa idan ya mummuna a duniya ba wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki abdullahi ɗan abbas radiyallahu ta'ala anhu ainihin wato ala himarin akan jaki kamar da muka san hadisin wanda yake gaya mana cewa ainihin wato kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faƙala ya gula ce wata rana ina bayan manzan Allah sallam a kan jaki suna tafiya tare da manzan Allah sallam sai manzan Allah sallam ce masa ya gulam ya kai wannan yaro dan baffan manzan Allah sallam ne manzan Allah bai ce masa ya yabna ammi ya kai dan baffa na ba manzan Allah sallam bai ce masa ya abdullahi ibn abbas bai gaya masa haka ba sai manzo Allah ya ce masa ya gulam ya kai yaro manzo Allah ya nuna masa wani sako da ake so a isar masa sai manzo Allah ya ce masa ya gulam ya kai yaro to wannan zai ba da dama ya jawo hankalinsa ya natsu ya saurari abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa da manzo Allah ya ce masa ya gulam sai manzo Allah ya ce masa ihfazillah ya fadka ihfazillah ya fadka manzo Allah ya fara gaya masa hanyoyi waɗanda za su ba shi rayuwa mai kyau a duniya sannan su ba shi arzikin rayuwa a lahira ihfazillah ma'ana ka kiyaye Allah ma'ana ka kiyaye dokokin Allah ya hafazka Allah subhanahu ta'ala zai baka kariya zai kiyaye ka kai ma don Allah mu kalli wannan gaba ihfazillah ya hafazka ka kiyaye Allah ma'ana ka kiyaye dokokin Allah ya hafazka Allah subhanahu ta'ala zai kiyaye ka ihfazillah tajiduhu amamak ka kiyaye dokokin Allah Allah subhanahu wataala zaka sami Allah gaba gare ka yan uwa masu albarka ina ga saboda lokaci za mu dakata a wannan gaba idan Allah subhanahu wataala ya bamu dama a lokaci na gaba za mu ci gaba da bayani akan wannan hadisi mu ga hanyoyi da manzala sallallahu ya faɗa a cikinsa wanda zai ja mana samun arzikin rayuwar duniya da lahira abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure taɓin harshe da karancin ilimi الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك